رايون العموم الرحمن تبارك وتعالى سروا بالبيع حكم التقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأصدقائه ولما لم يكن هناك احد ولا حول ولا الا بالله الذي العظيم يا ايها الذين امنوا المحسنين الذين الرب الذي لا يزهر فلما Thank you. حدثنا عبد الله بن الفقار حدثنا ابو عيسى حدثنا عبيد الله نال على مالك ان داود بن حسين عن ابي سفيان لا ينادي احمد انه كان يسال عبد رضي الله عنه يقول ناداه الاسلام بالجنه يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ربنا سيئات الأسئلة العامة وقال سيدي فقال سيدي صلى الله عليه وسلم سيدي يدي يتاجي يا رسول الله فلا تقوم بإيتا يا بايد الله شنو يجب أن يكون لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ذلك لم يكن لما يكتب الله عليه وسلم عن التكييف والمروة فعليه سلم ومشوما وفي الرواية الكبرى يرد موت الرواية وما أسلت الصلاة وما نسيت على حديث بقصته فعليه سلم ومن ثمن أنت فيه فأخبرت جبريل على شيء وأنها لم تصوم bayan Allah ya ba shi labarin gore wannan halaye guda biyu cewa duka samu ba. Kai kara na yi kama kara ce ne ka kara wa Allah da kira kuma bayi. Da kuma sai da shi wani ya ba ta ba. Kamar da zai jere ba za a ce nan sai wani abu ya bari zan haka da ba. Ko dai ka manta kuma rai da ba. Ba a zan ko kwakwalar lamun yi haka. Wajen sani Allah ya mani kwakwalar. nan gudu da yi ana rukawa cikin zai da asibitin kwakwa bisa da jirgin sa'adi cewa ba na rukar da abin shi suka ba da cikin wannan sashi daga cikin su ta ba da cikin sa'adi mai zai da alaji wani na ma rufin ya cita da kwalli cita daga ciki kuma akwai abin da yake da niyya ta asiri ba ta sa a jinsu وها أنا أقول ما أنا القول في تزويد الوالد من غدا مما ليس من القول البلاغي الذي تبدا وأفضل الإيمان ما رمز الزمان أن تفكر حدث وتوهم شيء ما تكون كسكري أتمنى يكون الإنسان مرتبا عن يسكري إذا تتقوى وهو الذي زين له من القولين شيء وقدر ويا تسلمنا الاعتراف بالجعل العزيز وشبهه وهو الذي بذلك وذلك والرجل من الحديث وشبه الى واما علامة من يملك السهوة والاستكانة في أفعاله جملة أما عند الرجل وجد الاجتهاد أخذت الوالد وقوته وأشعر بصدق يده وهو عنه في مثل هذا آلة المسؤولة من سياسته في رؤيتنا وهو ذلك yake ganin cewa a cikin wannan wato zai zama da gangan sa da tura kwantuwa don ya sunan da ana ganin ma insha Allah kuma ya kace yin kan sai ga nuna mutane da ake in kai haka saba cikin saba kuma wannan da ya yi gaskiya cikin labarin لأنه لم ينسى ولا يقصر اللي هو إن الله لا يؤمن سامع وما عليه الله إذا لك بيجي عيسى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا يجوزه على هذا القول تأمل على الدين في هذه السورة هي سنة لمسلم التراويح إن أمر الله شوفوا ليش الوزن مثلا في اجتماع الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الوزن ليش كان يقولوا يسنى الساعه يقولوا ان احنا ما نستفادش لا ده ويتبع يزيد وبتاع وهو قول الرسول عليه wannan magana kuwa magana ce wata ke wata muka ta zama ko abin ko da ke bana da suru fi mawuki amma za mu faɗi da mutum gurin wa amma Allah ya halitta wa alaihi bil aqwali amma idan wata ba da cewa an wato dole ta san ba da rashin cikin gudu da yanzu. وتزويد الله عليه ما ليس عليه كل قولا هو زمان قال سيد رب الله وليس من أبدا فالقوبني نوعي فقال الدكتور في أسفل مرد الزاب ولا أسفل ما سوانا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إسماعيل وبنيه يعني من ذا ولا تبرز ولا كذا يا بدل ولا كذا وما بدل من الدنيا نبا ما يكاد فسد حكم وسركم باطنا وظاهرا أما إن كان سيسوا فعليه السلام وانا كم بسيان ظاهر واني عليه السلام وأما النسيان فأخبر صلى الله عليه وسلم حديث كاتبه أما لو بسمت الله سبحانه وتعالى هذا الأمانة الشيء سبحانه وتعالى وأنه لم لم يستدرك شيء أقول لا بد منه فكأنه قصد الأمر لهذا أن تنهي Ruwan mutum idan ya fi ba da labari ne a kan wannan wanda game da zartar da shi abin da ya tabbatar da yakini shi ne wa kan da waye ba ko kuma ne ba ko illan ya jiki ko da ya fita haka bare hada yake ne wa hada ko aikon wannan magaskiya ne ووجه الثاني أن تكون ولو أنت لا تؤمن الصلاة wani fuska ta biyu kuma da aka ba hadisin shi ne cewa da ya ce ban manta ba a rage sallah ko ban manta ba bai manta bai ba ma'ana wannan mantawar suna kuma da zaka san zamani ai an ni sallah sallah ma kawo da ala ala da ai ta ka ta ka su na sarati ma'ana da zai zama cewa na yi sallah ba ne kuma na yi rukuntuwa ne ga wani adadin don kawai ba wata ba ne ba cikin cikin sallama da ita a cikin ta. Wala musa wani zafi hukun da wani sun ba zai yi amma abin ya zai na kwari a yi ta wata zai yi. Wani mutane su kuwa kalwa na zai ba ku. Fuska ta uku, wadda ita ce mafi nisa shi abin da za shi daga malamai ya ba kansa. Ini sama da wani lafi كل ذلك لم يكن كل إجراء وتنشر وإجراء على أنه سيدنا أبو الله سيدنا كل ذلك ذكر الله أي لم يجد الكسر والنسيان بل كان أحدهما شيء عبد الله ولا شيء عبد الله رجع الله المنطقة والمنطقة سيد المسلمين ومفهوم اللفظ خلافه مع الرواية الأخرى الصحيحة. وعند الأمثال يقول الذين عملوا إلا فولا هنا لمن تسلمنا في تقال هذا. وهو قول الرواية وهو قولهما تسرق الصلاة وما نسيت. ومع الرواية سوى لكل ذلك اليوم. سوى لما تصل الصلاة وما نسيت. أنا أقول وكما لا تعيش. فعليه هذا ضمنت وأشبه كل ذلك اليوم ولا هذا ما نجد في ذات وجهها ولا شيء عن الذي ولا ملأ ولا شيء يقول لك لكن في ملأ كل من هذه الأمور متمن لك على بعضها dukkan wannan fuskoki to mu ta zuwa da suna ɗaukar lamarin الذي تبدا وجود الفكر وتاسف الاخر منها وتوجه وجود الجديد اصله بعد التاكيد هذا القاضي امر الذي يقدر بفضل الله يفضل متكلم في عقوب الامر انه اكثر من مهاجم الوجود كلها اما الذي يجي فلا بعض الذي بين الكريم ونقول شيء من موسى اذا قال لك كل شيء بين يديه ان قوله أن أنكر إنكارا لم الذين معه عن نفسه وأنكره على غيره cewa wanda zai ce wa manta ba wannan mutawa ne ga wannan nafi wanda ya koyi shi kan kansa wannan kuma ya yi karar sunonin sa kauli fi sama da adu an yi kula da shi to ayar kaza wa kaza wala ta tsawo musiya saboda wani Allah ya faɗa mana hadisi ya ce kar da kayo ya rika cewa na haka aya kaza da kaza a a ya ce an mantar da ni ba ya ce na manta an mantar da ni a mutane haka ne ya ce alzita an kusura su sarar yan su da manta ma su ko yi zan a su wannan kuma ya san ya ko mutane ba da wani cewa na manta da ba a ba ita sai ce ba manta ba na an mantar da ni وبقوله في بعض الروايات التي تلاقي يقول هذا الشيء وصل الناشي للرواية الحديثة لست أنسى ولا يكون أنسى ولست أنسى ولا يكون أنسى بعد أنسى وأبتدي أكون منزلي لكن شكو دي اللي الناس ما يسوى عليك عمل تعرف لا نبذل جمال محمد ولقوله فأتي بعض الروايات الحديثة فلما كان له صاحب قال كسرت الصلاة أم نسيت أم كان كسرها كما كان yayin da tambayar da ya shi zai ce ga tsarin da sallah ne ko ga manta kaga sai mutum su ce wa kare ka ba kare ka ba da ma ka abin ba wani su ya zo wani wani da su yi kuma ya mutunta yiwuwar a ta shi ya manta da kansa hausa sina ko mantawa gari ita ma su bare da ta mutu ba ban da ki ban da samu wata da gani da cewa ya an mustita wani da fani Allah ya rahama da yi wa annahu kana da rashin min zalika fakar zuciya hatta ta ala gaibu da ga ne wannan ya ku tabbas rai Allah amma da shi tunda sai da ya tabbai mutane yace da su a sahihun ma ya kuma zai ce shi abin da zai ce yake faɗa cewa raka a cikin mutum da raba a gani a rike nan da ba an mutum da shi wani a yake cikin jami'a da ya ce an zai da sallah ko gamar da a yi da wani tumari ko gamar da babban da saboda babban da wani nusi da aka yi ko an mantar da rai da rai abin da ya kasance da mutum da shi ake إلا هو يبذر الله وهو ذا له بذر يبذر عن الوكيلة يا ما يحكي لدين قوير ويكسي وهو قوير وهو قوير بسيك عبير من جلس وفي شكالة بسنة وهو قابل من جلس ولا ينظر كلام الله هذا ما شاء الله تبين أجيبه ما يقول لديه أبدا تجد في رأي السياسي لن يثبت الجبن وديه ولا لكن يعجب أبدا يبقى amma idan Allah ya kawo hukuncin sai da yanzu suka ga kuskuren da su kuma da ake gaya shi kai idan wani mai zuwa ma aka yi kuma da an fara hukunci ko da yau da amalan ci ba da haka ne a ita na gura kuma kare ka ga ana ma ki Allah ku je ta koyi wata zama su kuma yanzu da yara a wani cikin su su ba wata ai wata da shi a kuma ta fara da ba ta haka أنه مسكي وأسر عليه مالك يسمونها إيه لو يجب تبدا لن يأمر تدشي تدعي وأبدالة وتلقل ويبريش تدعي تدعي وقوله على أمسى ولم تحسر وكل ذلك لم يكن صدق وحق إذن فإن ذا صلى الله عليه وسلم أسلوان الذي يتكلمونها ولم تحسر وكل ذلك لم يكن صدق وحق cewa wannan dama kuma a yi gaba. Lam tusara wa lam yusa a cikin kasar walakin na hun gaskiya dukkan su ba gaskiya bane da Allah ya koyi. Ba gaskiya bane dole ba a yi gaba san ba ba. Ba gaskiya bane dole shi kan zai wanda amma man tafi shi. Wanda kuma wani mutane wani كلام بعض المشايخ ولا يوضع سورة وتنسيها وتدعي وذلك أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوع لا يزال wannan ku shi ne cewa ya faɗa cewa ma'aikin da kuma bayi wata lawa ya kasance yana yin rafin nuna amma baya mutuwa wanda ya kasance da kuma an yi shi sun siya ya ta ka ne ma ya kore wa kansa yiwuwar da ya bar tuna kala da annan nan ya gaba da su da abin yadda saboda shi wani tsadin rabdana ce kuma kila ce da yi wasu hau da ma kuma shi kuma shi ba kuma shi da wato wato rabdan ba shi da الذي يقول كل ما إلا الله قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في صلاته ولا يكون عنها إذ ما إلا الله عليه وسلم يا كتبي يلا لنا أرسل الله أما ما إلا يرسل الله وكان يشكره أن ركعت الصلاة وأن الصلاة شكر الدعاء يا كتبي أبن جيكت الله يلا يكتب تشيء وما يمارك وكيل الله سوى تشيء وأن أيديهم الله فضلت لك برد وهذا أن تحقق على هذا المعنى لا يكون في قوله ما تذكر في قوله in wannan magana ta tafi da zarkari zai zama wani tsakani cikin wani ma'aiki da ya ci sallar da zama ba a yi sallar ba ko ba a manta wa ne ba. Wa'in diri an na ɗaura hukuma a sarki salatu a wani cikin ma'ana a sarkin da zuwa a wajen yayi. Ni ba wani zarkari cewar da yake nan ba a rage sallah ko manta ba abin da yake da mutum a shi ne babban lima babban lima da cikin fuskokin da ake fasa da mutuwa da shi don haka ce gaban sa Allah da gaban shi babban lima zai yi ko mutum أراد والله أن ينقص المدير فقد استراك ما الصلاة الله يجزي مثل أما أبن جيد شو ولا تابعي سلم عليك لك أن تجزم مرسلا ولكن هي لم ولم يكن ذلك من سلالة نفسي لدى سوى مطلعي وانشوفوا بعد غير فاما فقول الله والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح دليل ولو ما يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم عن إذا سمع جدي إذا أصاب من صالح سنة سوى لك من تعبوا عمل الدنيا ومن الناس وعمل السنة إبراهيم المذكور أنها ذكرت هذه الصلاة منصوصة إبراهيم amma ke da zan zan da kallon mu annabi Ibrahim ko kuma da gare shi da aka ambata da sun ce wa sun da kai guda guda uku wanda ke annabi da ta ce Qur'ani min hanna da ko ni takrimun bal fa ala mukallif quraba din wa rusule kada da rabu ne ba ne za a tafi wani kuma ka za a tafi kiji shekara shekara Allah ya ba ka ba zai je wuta mutu wani ɗan uwan da zai iya yi za a mutu abin da zai yawa da haka da gana haka su kuri ka da zama wannan zaran da ta kan tun da jin gaba da yin kuɗi kawai da kai harin da ya tsoron ne kuma da gaba kuma da ko ba zan yi rashin lafiya ta haka da kai je wani ibi da zai da tafiya abu na farko da zai gina wani da sai da biyu cewar sa karfa a lauta bai mun mara lokacin da suka tafi suka bar shi a gida sai da wani gari ne kuma ya dawo kuma biya hankali su gaba ɗaya sai ya ce guda ɗaya ƙato nan na cikin su babban kuma sai za ta yi masa wato ba su sai za ta yi masa abin da kasar kamar a hakan na tambaya kuma ana Allah da Allah ya san shi ne da shi waye ya wani da wani waye ne ya san shi ya da shi sai ya kuma bazara ba shi an yi wannan ba ba ku da da ne a fara da yi ma ba ba da mu wannan ne ko kai da kasa ba shi a da ne ko da nafsi ne ko kai shi da a shi ke yi da ya wata yi ba ba da ba da kuma kana da shi shi shi da ne shi da an so da ne har amma ku tambaye ku suna magana ba yake wani mutum to me shi ina magana ne ba to wannan kullu guda biyu na farko wa qawluhu lil maliki an zawjati inna uti na uku kuma ita ce lokacin da yake gurbin wannan sarki Allah ne zai kwace masa matar da yake ba haka ne da bai shi ba cikin wannan tare da sai ce ai ɗan uwa ta ce واعلم اكرمك الله ان هذه كلها خارجه عن المكذبين وكذا جعل يجيب وما عاشر ونسعكم ولا تفكر يدرسوا masu gudanar da kamar masu kwanta su da karya na kiri kansu wala shi ke yi ba za su kwanta su ko a wani ba a zuci ko a wani wani ba a zuci ba. Wani ya zaɓi na tun alaƙaƙin mamare da na cibiya manzuwa da tsarin kasbi kawai za su shiga cikin tashi daga cikin irin maganganu ko kuma abin da ake cewa turwaye da kamar wanka wanda yake akwai makarkara ko makaranta ko wurin kariya a cikin lura da cewa kariya ke da yawa. Magana ce da za a yi cewa ko maka hanci. Amma kawo yin ni sakin alhasan wa kai rubu. Amma gudun da zai ce bayan da lafiya, mutum na da da wani da ya faɗa. Ma'ana mu da alfamu. Ma'anar wanda ba za a yi faɗa su zai ce lafiya. Kuma tabbas zai ce lafiya. Domin ɗan adam zai zama duniya a cikin sa, karai. Bai sa rai ko zai ce lafiya. wannan da gogo gogo shi ko kafi ko wata shekara za ta iya zama yana ne da zarar ba da haka wanda yake fi ciki ko san yana da lafiya ai an da kullum ma a rubutun ma'ana abin da yake fi ta ko da wanda yake da ma shi mutuwa ne ga wani zai rashin lafiya na ma misali akwai abubuwan da kuma ke tsara da riba wuce kuma ko da kuma kai a kan zuwa su ba yanzu ta samu da zan yara da zan kai da shi gurin ko ga su ji ga gaban kace wallahi a cikin Allah ko gurin akwai shi gaban kan wasu akwai ma mai da wasu akwai sarki eh akwai su da duniya akwai kaza ko kai ruwa ba ka fada da muka wani na nufin cewa lalle a cikin binta wani ko wani ko wacce kuma da shi ya kafa abin da kake nufi ba shi ba mutum wannan da za su kawo kari za su kare ba dole a samu musu a cikin irin su gana wani shi ne wani shi ne gwamnati wani shi ne karatu ba haka wani wani mushi ba da lafa mu tare a cikin mutum ita ka bibi jujuyawar sha'an duniya mutane idan in ka ba da bayan ka ka ɗaya ba shekaru hamsin shi shekarun ka kawai wa ya ba shi da kuma shekaru da a lokacin ba zai gari ko kai ne wani ko a fice a za ka zauna da kuma domin nan ko zarki ne ko haiki ko wani abu ne ko shugaba ko liman ko kaza ko kai kake ne in ka kwashe shekaru hamsin a cikin shekarun ka a wancan lokacin ke wa ba zan ce kama ke haka to ba shekara hamsin zuwa kai shekarun ke zuwa ko da kike kuma a ciki ƙarar da gano mutum nan gaba ba mu zan kashi a lokacin da ba shawara da kuma ba ka ba ya ce ba ka shi kan zafi zan ba a cikin fi na kuma na da da da da da da da da da da Allah ya mutu gaba shekaru mutum nan gaba sai wa kashi to haka tsara irin misalin abin da nan gani an misalin irin wannan abin ya rubuta da wajen da ni a kan zai yi da sai da shi zai ba ya mun ya gama a wasu da wani bulari ne amma ya fada da su tsare shi ka a tabbata shi gurin wani kuci shi ko tsari abu da yake yi shi ne ko wani zai yi da lafiya ko wani zai ko wani ko wani haka ne tun da zai yawa ne فهذا ذلك قوله من الغروب معه من الإله إلهيهم بهذا سيدوا واتوا يا أيها الناس أنزلوا daga mutum su tare da su ya zuwa wannan kwata ta idin za a ce da wannan magana ce ba za ka ya ba su hannun da za su yi shi ba. Sabila ban san yin ba ku jira alayya min al-mawuti ko ba a yi alifin ni ma da ya ce a yi na kan jamu mutuwa dan duk duk zai fita a kan jarar lafiya. Sabila san yin ku kai bi ma bi ma ku shahidu min ku ku duk wani wani abu da ma ce ba ya alifin mara lafiyar zuciya ne da duk abin da ya yi kullum sai ga shi shi kuma kuma أرجو وإلى وإن كانت الأمة تعود إلا بلوكلة معلوم
Ina kuma an ce bari ma za a ba su tafi ne kan kama shi duk lokacin da wani sauraro da zan ya kullo a sama.
ولم يرى أو يتبع بحاجته Ta ka yi da yawan da wani sama ya san da yana cikin mutum ne zai su lafiya. Sarakun ne Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. كل هذا ليس فيه كذب بدون مثل ما قلت gabatar wanda ba zai yi abu sai da zuwa babu talibat sai da mana da kuma bal kawai sahihu sirrun bal da labarin yau da ke wato ne ingantaccen labarin da ke tsaye da kuma ba wakila bal awaba bi fasalin mutaki alaihim ina kuma ka ce ya yi musu riwaye da kuma wakari da wato rashin ko hukunci hujjar a wani وبعد ما أراد بيان ربه وقال ربه يجي وبيان بلده بالذات النزول التي كانوا يشتهرون بها تذكر وإذا تذكرت تذكرتنا بمتوازه وأنه لا نبي في ذلك وقبل استقامة وقبل استقامة الجسد عليه في عاصمة المرض سوى وشي للغة التي يبايعها والنفس wato kafin mutu su tsaya a wurin yana cikin ranar shi lafiya. Ma an na wulan ya shi kowa na hawa fafi ma da wuri. Yana cewa shi wajen tsaya a wurin da kuma gare shi bai gwagwarta ba ko imanin da bai yanki ba. Walakin na wuce ba kuma duk kula da shi a rai ba tsakanin ranar da Sai da cewa shi ya yi rauni a cikin kafa hujjar da gare su a cikin ranar shi lafiya. kama yi tsarin hujjar sani wasu manarar ma'adolin wadda suka fara su ce hujjar su kimiyya ma'anar su kimiyya shi ne wadda ta hujja wadda gungo hujja ko kuma a tsibirin ma'adolin hangen nesa da gungu kai gungun tunani ba a zama zanen gungu wani yana zanen ba mai kyau حتى أنه الله في ابتلائه وسعت حجته عليه بالكواكب والشمس والقمر bayan Allah ta'ala hada wani ji kimsa masa ya gama wannan hujja ta sa kuma ya ce ne hujja ta sa kawai ya gama wannan hujja da saurari da rana da wata kamar da ya santa nan ba shi kallon da yake Allah ya kallon da yake Allah ila nan da yake Allah ku jima kuma shi Allah zai ku yi ji wanda ya shiga وقدمنا بيانه من قبل الزمان وما أقول من
أما رجل جلس فلن يقفز لا يجلس فإنه علق عمله بشر نفسه جواب يا رب إذا قالت أشهد وجه الجنابة كأنه قال إن كان فهو مثله على طريق التمكيس لقوله
kamar ya faɗa da ya ce in ya zama shi wannan gunki yana magana to kare shi ba a'a wannan ya faɗa ne a cikin fuskar wato yi kurtar da mutanen nasa ya kunne su wuta ya san baya da zai sai shi shi ga labarin sa da kuma ya da wanda da kan shi ne yanzu da kan shi kan shi daga nan kuma da kan sa gane cewa sai fanda ke wuta inda ko magana da yi wa hada su kan ayyukan wala ko wannan da shi ma ya ci kuma wannan ba ta wannan وأما قول فكيف بينت الحديث وتقول هذا شو هي رب الله شو أي تأتي فرق على كبيره هذا فما بوش منه شيء لا بوش منه إذا ودينا جوا أم جربوا وهي تقول أبو موجودة ليش أنا هذا مزبوط عاجب أفكر فرق على كبيره هذا الله يستلم لك shigo wani aiki da ake suna da ma'ana ne ha eh Allah mu Allah ya kun amma ta amaru Allah ya annace ku da abin da kuke aikata wa mashi an haka wani ba zai yi wahala babban su ne za da babban kana wanda za ba yana jin haushi kuna kuma ta kana a duk bayan gashi ana Allah ya wani da ta kuma kai ka a ke nan da sauransu kuma idan ba ba su riba shi kuma abubuwa ba zai da daidai ya kwa nasu wani an yi rayuwa da kuma su tafiya ne a cikin zuci wani zaman da su yaki ba a riba shi
wa amma ruhu shi fakarfa yana kira hadisi wa kala bin dai ko shi bin islam wa ko sai ko Allah ta'ala ya kuma da wani da ya ko wani zana yana wada lallai yan uwan juna ne in kun tafi halar da biyu sallallahu alaihi wasallam a kan sallallahu alaihi wasallam to idan ka ji an gashi ma cikin Allah wa sallama ya tabbata da suna kare gani wa kana lam yakun Ibrahim in ka salatu al-fajr yace Allah Ibrahim in da mawa sai da kare ba guda uku kana ce a cikin shawara wa yakun al-fajr kuma ya fara cikin hadisi da ta bayan ceto cewa masu hannun da zai ceto zai ce ba zai yi misali ba wato ubangiji ba sai ya bari wannan zai ba ku lafiya da yake ganin ita da shi فمعناه أنه لم يتكلم بكلام سورة سورة بكلمه وإن كان حسن في الفاتح إلا أن الكلمات ومعنى وجه زي الوجه على هذا الشواء annan za mu da sanin ne shi ba dala ba da wani abu da sunan za mu ga gaskiya ko da yake wannan shi gaskiya ne a baki ko da gaskiya ne a baki ne wannan da yake da ku gaskiya ne a baki amma a fuka ko a sanin da zai zuwa sai ba shi ولما كان القلوب زائلة خلاف أسبابها فإن لما أرد لك بالإنسان عليه sabanin abin da za ku yi a fadi ne ashfada ibrahim alayhi salam wa kallaci ya zaman da ku da mun yi shi zama ya rubuta kansa kai da wani shi ne wa amma hadisi kan tabi sallallahu alaihi wasallam idza halaka bi kusur ibrahim kai da amma da hadisi ba yi sallallahu alaihi wasallam ya kace idan ya mutu ne wani yaki yana da dauriya zan yaki ya ma shi ma da wannan babu karɓar da shi magana a cikin na babu wasu turmasiri ya Allah ya kula a cikin turare ba kuma da cikin wannan kanta cewa ya koyi ya yi gunza ba da kuma gunza ya kar magauta su je su yi tattali game da tattalin Allah shi daga tsarin koriya in zai je yaki ɗan zaɓuwa to ba ke ce ba da zai zai zai ɗan zaɓuwa yake ba da ne irin ya kuma na zai ba a yi aka faɗa sai yawan da faɗa za su kan gaba ko samu ko kuma ya da su yi kusan tsarin zuwa ne sai ta faɗa su sai mana kai su ji sai su ɗauka ta ba yi zai da yi sun zai su ne ko kuma ba ta yana kuma gara a kan wancan gari da abin da ke da gaba ke da gaba duk da yanka yanzu ne sai lokaci ya tunkuri ba sai ya ba za su samu damar da za aikata na kowa sannan ba yana ja ku ku ya kowa ya kusa su tsari sannan ba za mu kaga san sun gaba shi da ku sai ya kuma sai da a cikin sannan ba za ku wani lokaci kamar ya Allah yana fara tsari ma yana fara abin da ba a ba tsari ba su ba wannan abu ne kawai kuma da ya ce ba su da zai kai ba ya koya wajen faɗa da kuma gila kuma yadda ke cewa a lamar ba kuma su shi ya yi tsayin yau da sai da yau da an zai kuma aka ba da jama'a in an san za a san da ba kuma ba ka ko suna kana su da karfin ka an da yake a ciki a wajen a wajen yana ganewa ba zai kwance kwance ga gaba ta ban gane وكتب وزارة هذه تفسير السؤال عن موضع المعاملة يا قوي يا يا مستنى أول هنا حبة قوية تباية ولا ولا تباية لا لا لا تباية ولا تباية فيعني بكيني كما تبغى تقول ما بعدين تكفى جل جلاله يا أبو لا بعدين تسلاش نفسك أفضل كلمة أنا جاهل كاربيتهم كيني أقول لك تقول تسلاش أقول لك ما يتكلم wajen da kuma dasa na ake yi za a ce ga ake ya sai ta rage ba na tafi zai ba da sanannin su kuri da ba Barbarar na bayan yi wata ayyukan da take yi sai ya sanar ba labarin garin ya ji kuma yin jima'i a kawo kan abadan garin. La annahu yaqulu tadahhabu ila qabr kaza aw sanatu la ilaha illa kaza. A wani da ke ba cewa ke shirya gobe zan je gari kaza ba. ko kuma a inda muka fitar da shi yau da ba shi ba ko kan ba da shi ga wannan ya da haka ga shi sai na ce su da lata wace ta fito akwai ba hanyar da za su fura wannan da zai kwanan da aka ne Allah akwai da zai yi shi shi ba za ku yi da ga cewa Allah a cikin labarin da zama ya ce don da zago kalimar nan ila kuma su yi a hannun ne ba a zanen da kun wanda da zan ba ba wani ne ta fi hawa da kuma wani wani ku shi ma na farkon sai haka ne da aiwa ku wani labari a cikin wanda ya fi haɗari su wani mana ma labarin da zuwa cikin da zama da a nan mutum ya yi tambaya a cikin ya fi wani abu wanda ya yi ba duk wani labarin gare shi ba Allah ya gare shi in kunta kuma ma ala kulli musa alayhi salam wa tarsi da ayyuka nas alam qala ana alam in ka da ba ba to bai ka magana annabi musa mutum da gare shi kuma an tambaye shi wa'azin sa sai ce waye ko sai ya tsaya waye ko wani sai ce ana alam na kuma yi
فأتم الله عليه ذلك إن لم يرد إن لم يرد إلما إليه فلا عيسى
أرجو بك سبحانه وتعالى يبقى على أن موسى أكون وانا ربيعي سبب اليابان اليابان تشفي الله شيء كل سوء كان الله أعلم مرد هذا ليه ذلك وهو كان وكان أبدا وكان في اليابان ماذا على ذلك شو يقول هذا هذا ما تنفع يقول الله da yau mutum abu kaza da kaza ne to hukuncin da sai ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda a ƙarshe suka ce wallah ba Allah ne mace kamar da take ga Allah Allah ko zai ko ya ci ba waye yau zan rubo da Allah ne mace ko ko bayan ya faɗa ina tsawa da shi da shi amma dai ba Allah ne mace kai Allah ko zai ko ya waye ko zai Allah ko zai ko da shi a yau a duniya sai ke wani a wannan duniya shi. To, duk mun yi musu duniya ta kan waye da zai, ke na waye kowa zai. A nan mu zama, saboda duk abin da zai wani zai kayan da nufin duk zai faɗa, to dan lalle da bada gurin zai, tun da ke da gare shi ki ba a kowa. Idan ya kuma su. Ha? Yau, suna ga wanda kawai ya amince.
وبه قال فلقد لنا في المجمع البحرين على منك
wasu hadisin da wani da da'awa da mutane ya kai shi akwai wani bawa na yana nan a matattarar kuma a ɗauko biyu da shi ne ba rashin baharin da suke yada da yamma masu wani lafiya ina da kuma da suke a ba a nan kuma bawa ne kuma ya kika kai
وهذا هو الذي أمر الله أنه ليس ليس كذلك
wannan labarin da Allah da wani da Allah ya tsaya ba a kan
واعلم انه وما في هذا الحديث من فاضل من السيئات عن ابن عباس to kai sani cewa hakika ya auku da sun zafi daga hanyoyin ruwa da wannan hadisi ga sassaye daga Abdullahi na Abbasi هل تعلم احدا اعلم منك yadda aka tambaye shi a wannan riwaya ba ta aka da shi wani alamun nasu sai dai ta aka da shi har da alam ya zanta a kuma halin alam ka ka ga wani wanda ya ka sani a alam ta ce ba ku a ga kuma yanzu ba da ni da ni ba a ban sani kun ba shi ni ba da sauran wanda ya yi idan zai ba ku shi ba wanda shi in wannan ne a wannan fitarwa ya ce zama wani ne
فاذا كان الجواب على يده فهو انكم يدرك الله فيه ولا شبهه a cikin da yake zuwa labarin da ta bayar da ya bayar ne wato abin da na ta ke gano daidai da sanin shi ta san wani wanda yake yi da abin da wau har a sanin shi a rashin da kuma wata bai a cikin
وعلى الدليل الاخر امره على ذنبه ومقتله كان لو سرى به in an zama da ya inda kuma zai zama a ɗauke shi a cikin da zansa da kuma abin da shi ya kuɗe shi
لأنها له في النبوة والإتقاء يقتضي ذلك domin dai wato ya hasu ولأن حاله من الكل والإتباعي من ذلك حاله الشيء الشيء أن نفسه هو ذلك لنوع الغلاء إلى وقت السوى شيء يقوى ذلك هذا هي أمر أحد zai zama ba wanda yi ba
فيقول الإمام بذلك أيضا أن اجتهاده وإجماعه تلك zai الله zama a bisa wannan tattalin ma ba da labarin da ya da wancan magana da hukumin da ya yi ta wata ba da labarin da ya kamar su da ya ta da kuma abin da shi tsammata ko wani da gaskiya ne ba wani abu ne da wani bin da shi ba ba ba ba
ومن يريد بقوله أنا أعلم ما تقتضيه وذلك النبوة zai yi kuma yana nufin da faɗin da zai ce shi ne mafi sani ya yi yana nufin wato a cikin ayyuka na annabta inda ne annabta من علوم التوحيد وأمور الشريعة وسياسة الأمة
ta daga yare na tsayin da ana sanarwar shari'a da kuma juya al'umma
ويقول لا أعلم أعلم منه بأمور الأحد بأمور أو sai da wasu kuma ni duniya ke tsaye wata abubuwan da
ما لا يعلمه أحد إلا إلا الله يقول إليه sai daga wanda ba wanda yake sanin da sai da sanarwar ubangiji sai da cikin da wanda ruhu
كيف تصل المذكورة في amma هوائها dai ita shi da aka ambata a cikin labarin wanda yake sa cewa ya ga yaro karin kunya za su kungiya ba da yau kuma ya ce za su mutum ko ya zo ga Allah dubi ko ya zo jirgin ruwa a hau an ba su ta kunya sa ga ta yi kokari a duniya ya Allah dubi mata an Allah Allah dubi ruwa ya shigo cikin ko ko ya shigo za a dubi ya dubi da mata kuka ba sai kuma inda ya je bango yana da faɗuwa kawai ya tsara ka take zai su yi su duk wani abubuwan kada a lokacin da ya yi su shi hidiru musa ta da su idan zai zama musa ya fi sani da kuke shari'a shi kuma ya musa zai da musa da duka zuwa wanda shi hidiru ya sani ya dogara da shi ya da abubuwan da ya kada aikin dogara ya fi da gwamnati hangen ba a nan abu ne shi kuma gaba ke da wani wannan yaro da take iyayen su mutum ne ya tashi ya kiro ko rafi zai yi ma kuma suna matuƙar kansa kuma saboda san da suke masa zai juya a kan su zuwa karɓar dole shi wanda ya baro a yau mutum zai ba amma ya ce duk da zai ilimin ne ilimin ba shi ina hango abin da ya baro mu zama a yau ina ba abin da ya zai ba abin da ya zai yi shi na'am
وكان موسى عليه السلام أعلم على الجنة بما تقدم sai zama annabi Musa ya tabbata da shi shi ne wani jinda ya ce ina abin da ya gabata وأنا أعلم على النصوص بما قدم sai zama shi kuma sai na yi tuku wato shi ne mafi sani da ke masa shi kuma irin ke masa shi ne shi kuma sai mu ba da shi ya tsoro ويدل عليه قوله تعالى abin da yake nuni da wannan shi ne faɗin ubangiji ta'ala إنه من لدن علما mun sanashe shi ilimi da gare mu وأشكر الله ذلك عليه فيما قاله العلماء في الكون وأن يكون عليه da kuma yadda ubangiji da ba da ta'ala wato ya yi masa ina ya tsoro da ya kuma ba shi a kanta لأنه لم يرد العلم إليه da ya sa aka masa wannan tsarauka aka kwashe shi a nan wuta sau da bai da ɗin ga Allah ne.
وما قالت الملائكة إبراهيم لذلك إلا ما علمتها Kamar dai da malaikun kuma ɗan suka ce sun su da wasu ya ce da su an da kuni. A ala kuri da sa hawa da sun su da ne. Sai da ni suna wani da su ne da su ke kukuwa. Cancanta an sha wasu a washe muhimmanci. sirrin wahala la ilma da illa ma sai ya tabbata da yake mamar sun ya wanda kan shi mu wannan mu zama wanda Allah ya so ko ne ke rubu ta yi sai ya ba
أو لأنه كان مقول شرعا
ko kuma saboda cewa magana ba ta zo a shara na hankali ma dan ya zama da shara eh mana bai yadda magana ta shari'a ba وذلك والله أعلم لأن لا يقتدي به فيه من لم يبلغ كماله
abin da yasa bai zama da gurgurma kuma yake da shi da yake da dawo dan kar wani zai gobe da shi da ya kamala a kasa sun da yiwu fi tafiyar da fi yi hukumu idan da fi yi umarci a cikin tsare da zuciyarsa da kuma ɗaukar yi masa idan da tafi a kuma kai halitta da kuma tsoron madaukin madai sun sani na sau sai zama ya halitta saboda mun zubin da haka da kaman ɗan adam da kansa ya ce yi da kusa ne saboda zai goyi shi a cikin ويورثه ذلك من الكبر والسجود والنفس الناس بالموت المتعين والتعالي والدعوى زي هيبر دا أول أوي هيك الأول أبو دبا لا كمان كل مدير يعيش وإن الزهر كافر ما كنت أنبياء سيدي كنت أنا ولا بعض الجبل من الأمور الأمور وغيرهم بلد سبيلها وجدت إليها أما موضوع suna kan wannan barki shi ga baki da illa man asaba Allah sai da wanda Allah ya kiyaye shi wata wata hakuzu na ulalati wa ibtilai da kiyaye barkata shi da yafi dan alƙawari shi wala hada Allah wa alayhi sallama tahaddu bi hada ma yaqulu li wajhi sai zama wato don haka ne ba da ita zai ce mara don kiyayewa kan irin wannan ya abu sai a wanda aka zashe shi ana ta yi wani da ala wa wala kafara ya ce ana ta yi wani da ala wa wala ba ni da shi wani annabi adam amma ba annabi ne shi ya sa ba zai da zaki zo da kasa kun ka abu wa ala hadisi da idan da ya yi na bin wannan hadisi kuma shi ne zai ga cikin hujjoji masu cewa sai da rigar annabi ne kawai bi ana ala bi musa saboda shi hadisin shi zai na rigar ya ce ni na musa din wala ya kuna wali ala wani annabi ba ya yi wa kowaji ya zama ya ba annabi sani wa amma alhamdulillah ya yi kwakwar nuna su ma'arifi amma ba ya ba wata suna tsaye wa junansa a wajen sani ولقوله وما فعلته عن امري kuma da wani wani da ya ce ba a yi zama da kotun sai na fadalla annahu wahayi wanda ya nuna cewa shi da wahayi ne a wurin shi wa man qala inna hu laysa tabiyyun wanda kuma ya ce shi ba annabi ne ba ya tabi da an yakuna fa'alahu bi amri nabiyyin amara ya ce zai iya zama shi ne na hibu ya aika aika da wani ne da wani da duk wani azabin da ban ba mu ba wa la ya kudu wala ku ya zama ne bai da annahu ma da dinna annahu kana bi da man kana bi bi Allah wa rabbuna kun ta ba cewa Allah wa rabbuna ko na da ba kuma da kuma na da ba وما نكل أحد من آل الآباء في ذلك شيئا من أول عليه ba wani abu da ɗalibin yahudawa su yaro su cikin wannan da za a dogara a kansa. Wani za ta asna alama min ka zai ta alamuni. Idan wanda wani cewa wata a alamun ka masu na nufin ya gami magana ba shi da yadda ba ne. Na ba kuwa alamun su musi. Alamun cewa ya faɗa ne a kimance. Kama ya ayyana tunani a tattaki na isbatin ruwan da shidorin. Ya faɗa ne a cikin wasu ƙabiyoyi wanda suke kaɗan. ba za su iya zama hujja su tabbatar da annabi annabi yana hidar ba wani rana kana masu shiwoyi da haka ne ma san shirin su malamai suka ce kayan musa annabi ne hidar shi ma a fara a littafi annabi musa lalle ya fi hidar musani a cikin abin da ya karba daga ubangiji annabi ma duka ilayhi min musa kuma ya fi musa sani cikin abin da yake wato duka da zai nuna abu zai zama gabatar da shi zuwa gare shi ga annabi musamman ga annabi mutum ya zama zai zama amma ko duk tsare shi wa qala inna ma kunja musa ila yuri bila litta ajibi la ta'ibi وقال أحمد بن مكة في موسى wani kuma da cewa da wani abin da yasa aka yake shi Musa ya zama yi da dama saboda a ladabtar da shi ba da abu ne da shi ba abin da kawai da Musa ya an wannan wani kasance ya koyi da su daga rai shi ne bai kankan da kai ya mutu ilimin da Allah sai wani ke kira shi wurin bawa da ke bayan Allah wa mama da ke kuma sharafawa dan da dan sarwa ba ma ba dai ne kai wani laifi a makaranta a sa wani wanda ya kira da kai a shekaru ko a aji ma ya kira da aji shida ya da aji hudu a kira da a cikin wani wakari ba كل موضوع ذلك من الأمر وعلى الذي الذي يستطيع ذلك المستطيع ذلك على رسوله لن يرد ذلك أن يكون على الأرض على الذي الأرض الأرض لكن هو مسلم يريد أن يكون من درجة في تعمل شنو وقايته هو انا صراحه هو يمد الله وما دار دار من يجي هنا وده زكي وزكي لي كذا كذا دي زكي ده ممكن شيء من يعني نفسه ايش اقول شيء جاي او ولا شيء ولا يبني هو عشان يوم يوم يوم كذا لكن ليه ما تجي شيء ما تجي شيء ده ما انا بدي فاتن الله انا wannan fasari ke da wani amma wanda yake yana da alaƙa da gafin da shi ayyuka ko magana da harshe ba ta daga cikin jumlarsa kuma ya sa wani labari wanda zai iya kuwa cikinsa haka da tsakanin abin da ya fi jini a zuci ko ba bayan abin da ya tsaye ta Allah kuma kaddan ya mutum ma'arifi tabbaci yi da kuma abin da gabatar da shi ta ga sanar Allah wanda ake kance shi da shi kuma da muslimuna ala hikmatul hadiya bil fawahish wal kawatis bi'ati ma musulmai sun wani a bisa kiyayewar yayuwar an dama ma da cikin aikata albasha da kuma manyan manyan da kuma wata suke zama wata mutum a cikin mutum ta hannama ذلك الإجماع الإجماع الذي ذكرناه مدرسة كلهم ما لا يأتون شيء إجماع الأشعار مع المجاشين وهو الأمر الثاني أبو بكر شيء ولا أمر الثاني أبو بكر ومن أحاكيه ولد ما يحرمنا بدليل الآن إجماع الإجماع وهو قول الكرامة لو دليل لنا عن كريم يذكر دليل تسوى إجماع المعلومين وأنه شيء مجال بيوان المسلمين من لم يكن هناك شيء ما يرى من وكذلك لا كلام عنهم مع الله في كتاب الرسالة والتفسير في التبليغ هكذا فقد سوى أن روى ورمش أيوان ومذكور ومجنسي وقل سبب وأتي سجد أقول أن كل ذلك يستطيع حكمة منه بالكتب ومن مغنى يرى حكم تواجد كيايوه annabawa wanda ke wannan kuma daga gare ne mu da su da shi mai ismai ala zalika min al-kafati da ke imani kuma su raga daga dukkan su wanda sura qa'il da annabi masumu da fi zalika min qibal sai tasimu da fi bi tiyari wa tasbihim Rasulun ma da suna cewa lalle su wannan ba a wani kiyayewa ne daga aikata wannan wani zai kiyaye su suna ba wani kiyayewa ne da zaɓin kansu. إلا وجل من كان فإنه كان ثم تجربة للجواب شيء وجه فلا لا قدرة له على المعالي أصلا فما تأيب وجاء من عند الحقوق الفتاة وهو يبكي على الفتاة الحكمة فهو تأيب ورب له سير الجواب وتصابه أولئك أن ليس فزي تقوى يتكلم فتر فذاك كي يكون كذا جواب في الملكي أيها ana nan biyu ne da yake ba shi a wurin sai da zara ka ku haka shi ba shi kuma yake da abu a wurin da kuma ya samu da da ya yi da wanda ya hana su ta ko rafi wa amma da bayani kada ku da hada ma su min da kare ko bai yi ma da lafiya amma da nan da bai su sai wasu da wannan shin wato wani ga ya kwai da wasu su suka hana tashi a kan annabawa da lafiya وهو من تبع في تعامل المتبين وغيره من الفقهاء والمحدثين. وانت شيخ الامر انت وزير النساء da cikin malaman fito da kuma malaman hadisi da malaman tauhidi wurin kwana a kwanan rana wata zubi da kaza za mu gangaro maka bayan wannan abin da suka hujja da shi wanda ba za a kuma ya kuma kura ya yi wakari amma wasu masu kuma sun da zai zuwa ga wakari cewa an tsaye da abu
وقالوا الحسن لا يهله آمنوا abin da suke faɗa na wata bidiyar shi ne cewa shi hankali bai hana wani sako daga annabawa a hankalce bidan da abu ta ce zai yi wa
ولم يأت بالشيء لا يكون بآت وجعين amma kuma a shari'ar kwacin kwata bai zo ba cewa zai yi da amma a take yi abin da zai
وذهبت طائفة أخرى من المحدثين من الفقهاء والمتكلمين إلى نسبتهم من الصغائر كنسبتهم من الكبائر wani zama da cikin malaman muhaddikai sun zabi a cikin malaman fito da kuma malaman tauhidi ya zama da cewa annaba a wani kiyayewa ne da wannan ta aiki da kananan da zai kamar yadda aka kiyaye su da wannan manyan su قالوا من خلال الناس في الصغائر وتعينها في الكبائر sun bara cewa saboda zaɓanin da zai yi a cikin nema da karanta da kuma ayyana su a cikin manya akwai abin da yake ƙarfin da yake amma wani cikin masana shi ko da ya da wani jini akwai abin da yake abin da yake wani kuma a cikin masana da zai ƙarfin jini da haka kwata kwata ba zai halitta sai an zama suna ƙara da roba kuma ta ƙara da roba kuma da zai ƙarfin jini
وإشكال ذلك eh dole da shi na ta wuce wani wajen da ƙarfin wajen da kuma a cikin roba
وقول ابن عباس وغيره da wani yi wani abbasin da wani sa cewa da abin da ya saba wa Allah da shi ya zama ruwan zunubi وأنه إنما سمي من عبده بالإضافة إلى ما هو أكبر منه cewa an ambace shi suna karamin zunubi ne in an kwatanta da abin da ya fi shi girma ومخالفة الفاعل أي عمل كان يسمى كبيرة shi ba za a wani shi ba da kota shi kuma wancan al'amari ne wannan ya wani da zai ce wata wata sau كان القاضي أبو محمد الوهابي da kariya kuma Muhammad Abdul Wahab ya لا fada يمكن أن يقال إن فيما في معاذ الله كبيرة ba zai yi ba a ce a cikin sabon da ake yi wa Allah da wani sanawa a kuma rikin ko da sabon da kuma
إلا العلام على أنها تدخل في اجتناب الكفاءة sai ka kai a duka ma'anar cewa ana iya gabatar su in mutum ya yi da su manyan su a matsayin su ne kare wannan shi karamin da yake a ka'idar da da gadi da ciwon ba sai Allah ya faɗa su kuma ba ka yi ba za
ولا يكون لها حكم على يد الله كما بما لم يكفها ko ba za a yi hukunci a cikin sama duk da ma ba za a yi kwada su ba a yi hukunci a ga ta ba ta babban zubi ke na kuma su yi su kuma shi a hukunci zama ta yi shafiya akwai hukunci za a kama shi ko an gaba shi ko wanda ne ba wani su ba ko wani kankan yi da ya sa kowa na wani da mashi kuma su ne abin da za a yi na ko hukunci a wani shugaban koli da za a yi da an yi an gara wani kaga wannan shi ne da tsanin da hannun da yake shi da wannan shi ne karamin su
ولا يوجبها شيء
ba wani abu wanda yake da shi والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى ganin dama sun yi abuwa da tsanin zunubi bayan abuwa an ubangiji وهو قول الأبي أبي بكر وجماعة وجماعة أئمة الأشعرية wannan ko shi ne magana da alƙali abu da alƙalin lafiya mara da jama'a da shi mutanen ashariya وكثير من أئمة da kuma wasu da yawa da cikin malamin bidiyo على بعض أئمتنا ta da wani mulki ne duk fara وهذا القولين أن يعترف أنهم معصومون عن تكرار الكبائر وكثرتها idan zama dole ba a bisa da kalmar wurin da guda biyu Allah ba ya fi cewa zuwa da ba a wani kiyayewa ne da mai mai masu karamin zunubi da kuma yawan zafi
يهيب هذا في الكبائر domin yin yawan mai da karamin zunubi yana bane shi babba.
ولا في تسجيل المقدس إلى إزالة الشمس Haka na bai halarta ba a ce suna aikata karamin zunubin da yake faruwa zuwa ga kusan da mutunci da da zubar da nema ko da karamin da rubuce yana nuna mutuncin mutum ba za su annabi yana nuna ko ya shi
وأوجبت الاستدراك وأساس yana wajen sa mutum ya kuma tsantacce kuma da zama hutawa shi mutane ko wannan zuwa shi ma mutum ya
وهذا أيضا من فائدة ثم أن الأشياء shi ma dai wannan ya ce cewa wannan ake annabawa da gurin aikata shi a bisa ibadun malamai kamar yadda yau wajen wannan yana zara yadda matsayin wanda ya tabbata da shi yana zuba da mutunci wanda zai yi aikata wannan kuma yana kore duk a san mutane kamar kuma a zuba a kan da ya rayu والأنبياء يذكرون su أمثالك wanda ba wa kiyaye wani kamar haka بل في هذا ما كان من سبيل المبارك wannan abin da yake ya rasa zuwa wannan shi ne abin da yake su rukar abin da yake halal فأدى إلى نفسه بالقلوب بما أدى إليه من الرواية إلى الغزري sai zama ya fara zuwa da tsirinsa saboda abin da yake fita daga abin da zai bayu zuwa da aikata abin da yake sunansa halal ne ke zuwa da aikata abin da sunansa halal ne abu ne da ciki guda biyu iri ɗaya wannan halal wancan haram wannan daidai wancan zunubi garin aikata zunubi a je a fara cikin aikata abin da ba daidai ba irin wannan ne za a yi ɗaukar da sai kuskure na kuma yana da abin da ya
وقد ذهب بعضهم إلى حكمته من موافقة المكروه
Sashen shi malamai ya tafi zuwa da shi wata ba wani kiyayewa ne, kamar afar da abin da ya abinci ko da ya gangane.
وقد استدل بعض الأئمة على حكمته من الفقائد بالمسيح إلى إنسان أمثالهم Sashen shi malamai ya tafi zuwa da shi wata ba wani kiyayewa ne, kamar aiki da kananan zunubai, wanda suke jawo ya zuwa ga aikatawa shi ayyukansu.
والسبايعات عليهم وكيلهم مطلقا Abin da zai jawo zuwa ga alkawari da su ko a aiki da su ba za su aikata.
وجمهور الفقهاء على ذلك Dukkanin malamai suna kan wani.
من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة na da abokan kuma mali kuma malamu da da shari'a ta abu hanifa
من غير اتباع كلمة ba da da zuwa wata kabila
بل مطلقا عند بعضهم wannan wannan cikakken abu ne zuwa ga sashen وفي سلف في ko da ذلك yake bisa ba su cikin kusa mai ɗan وعتب الكويت بالسماء وأبو الفرج أمالك التزام ذلك وجوبا
ibn huwanda mandana da abul farid duk wani da suke ba ba cewa wani abu ne da wani ba shi da su
وهو قول الأوعي ومن الأصحاب وأحسن أصحابها wannan shi ne magana da amfani ba za su yi mai kasani kuma da yawa da su sama mu وقول أكثر أهل البلاد ومن شريد والذكرى haka والذكرى ومن غيران من الشافعية na shi ne maganar da malaman ilahi suka faɗa da ibn zoyjin da tsakaniyu da ibn rayyana da cikin malaman shari'iyya وأكثر الشافعية على أن ذلك منهم amma mafi yawa da cikin malaman shari'iyya suna jin cewa cikin hadisin nan wa an so ne وذهب الطائفة من العباد amma ta ce cikin malaman kuma ya tsaye da ma'ana cikin wannan وقيل بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية
amma ta ce da cikin malamai ya zai wannan magana da yake zuwa ga dini ya abu da zai kawar a dini ne sai a kusa ya fara shi abu da ba shi ba وعلم به مسجد القربة kuma abin da zama za a ce gane kuma kasa dina neman lada a cikin nan
ومن قال بالاتباع في الأفعال من المسيئة amma wanda ya ce halal da ke shi wanda bai ma yi karo da ina ya fi abu
قال فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يكن الابتداع فيه في افعالهم ya ce idan na zama an samu su aikata ƙananan zunubai da ba sai ba a koyi da ko gidan suna ayyukan su idan zai iya yi wa wani abin da za ka fi yi da zai ke koyi a cikin zunubi zai karu a kalin da wata mara yi da haka ba zai wa halatta ba ƙananan zunubai ba ne ba ne اذ ليس كل فعل من افعاله يتبين مقصده من القربة domin ba dukkan aikin su ne za a ga wato manufar neman kusanci da Allah ta bayyana a cikin ba أو الإباء أو المذي أو المرأة يسي وكما سيد الذي هلت هذا الجنة وكما أعمد بجل وكما أقوياء ولا يجب أن يؤمر المرء بامتثال أمر فألمهما يكون أبو زيهما عليه كذب أو رسول الله سماه وأن زيه هو يسمى قولي لا سيما على من يعلم الرسوليين وقديم الإله على الكون إذا تأوى musamman ma dai idan ya zama a bisa abin da ya wasu daga malaman usulu cewa gabatar da aiki a bisa zance ɗaya suke kan juna.
Wannan ci gaba da ta tafi da hanyar kula mai dogarar sagariya wajen gaba da nila sallallahu alaihi wa sallama sun nuna alaƙar da hukum la ya kiro alamun karin bin saurin kwafirin.
Za mu fara hujjar ta wannan shi ne mutum duk wanda ma ya halatta sanar da zunubai ko ya kore su ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sanar da kan cewa ba zai yi bai tabbata akan aiki da munkari na daga magana ko aiki da abin da yake abin ki ne annabi zai yi wa annabi shi
wa annahu ma taraka shay'an fakata an fakata an sallallahu alaihi wasallama dalla ala jawabihi cewa ya san da ra'ayi sallallahu alaihi wasallama ya kora abu kuma ya shiru gaba da magana ba wannan ya nuni ya zuwa ga halittar abin shi saboda rana. Ana shi da gari biyu, da aka zo wata wata ba ga wani shi za ba ya hana ba, da wani yadda ba su daidai shi da wani.
وكيف يكون هذا في هاتفيه Ya da zama wannan shi da halittar a cikin hanyar wajen sa, ثم يكون في نفسه sannan kuma a ce shi ba kan gaza ya hada kuma ya tsaye kawo.
وعلى هذا المعنى وتكون وعلى ثم تكون كما كما قيل Domin da ba ka wannan faraka zai zama gidan isma. Ta wajen da ba ya fi zama wani alaihi wasallam ba, wannan ta yi abin da yake abin da bai yin haka ba da ونذرهم ندب على الاقتداء به لا تتزرع وسائر المرغوبين domin hani koko faɗaitarwa a da kori da ayyukansa wannan yana kore da zama a sa wani ko ana hani da wani da kori.
وايضا ذكرت لمن الدين الصحابه كلام تلك الابتداء Kan ikki da kuma الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو الجهاد zara kuma cewa a yi an sani da dokokin suna al'adar sahabbai kai tsaye suna kori da ayyukan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam duk yadda ya yi su.
وفي كل فن الاقتداء بافعاله Haka na cikin kowane fanni ma wani da suke kori da maganinsa.
تقدم الدعوات والمؤمنين نبذها حاتمه Hakika akwai sun je fata zonkunan lokacin da ma'aikin Allah ya yi wajen da zonkunan على كل عالم حين بلاها sun ce da ganin su ya yi sun ma'aikin Allah ya tsaye.
وهل الجهاد ينزل بيده ما اياه زادة من قضاء عادته مستأذنا بيت المقدس da kuma yadda sahabbai zai kuma hujja da cewa su sai na Abdullahi dan Umar ya zo da dan biyan bukata ya kuma biyan bukata ya tafi da shi mafaji aka yi magana yake lagar da ya ke zuba ga da kai kenan ta kawo da ya yi koyi da ya zai ba da samu sai ba sai yau da duka wannan abin da yake yi ko ya nuna abin yana da alaka da aikin Allah ne ko kuma da Allah ko ne wannan ko abu da alaka ko da shi ne abin da zai yi ba su
وعن سد غير واحد منهم في غير شيء مما راه عبادة أو لآلة بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
wani sai ba ya wani su ya ga hutu a cikin wani abu sai ba wanda yake a babin ibada yake ko a babin al'ada in ka taba shi zina ga Allah ne in ka taba shi zina ga Allah wani da yake ba ba duk gidan ba sai wanda hukumar da ya su da ba ba Allah ya ga ko ba san ya Allah ba gidan ne sai mutu wani ma ya a kawo ta aka yi mutu ruwan ta a kawo ta an zo an ta hannu a fara cikin da yake ga wani sai mun ka da shi sai shi da baya da haka wannan a zai ko an yi hakan da a kan da ka zama da su mana ina ga da mala sun na sai da mu ci da sun yi ya fara kuma da ya na kuma da ya na wannan sabon da yake hannun ba zai da wata yanzu a wani ga ta kare inda ya ga ya ga abin da yake ga da kan idan ta kawo mutum da annabi ya kuro ya zama kuka yau shi idan za a rasa annabi a kan wani amma kuma ya zama da wani
وقال فتح الله وجهها لم يكن وانا شاهد
wata mata ta zo gurin da Aisha za ta gudu gurin sai sun tambaya na Aisha gudun da yake kokari ya bambance ta da rana ana hannu amma ta yi shi ta zo da yawa na Aisha ta tambaye ta ta bari da mutu da yawa ya yi kokari da bambance ta a ainihin amma tana yi ta bari sai kuma da Aisha ta gaba gaba ya zo da abin da zuwa zuwa ba sai ba za a yi me yasa ba za ki ba su labarin cewa ni ma ina da mata wani abu a nan ke gaba da wannan su kuke eh ba da ji ma na yi kuma na yi kamar da daga gaba وقالت عائشة متزلة ana yi da zama da da kuma hujja كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ni ma na kasance ina aikata wa ni ba sallallahu alaihi wasallam
رسول الله صلى الله shugaba sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم هذا عنه ya yi fushi ga wanda ya ba da labarin irin wanda daga gare shi وقال يريد الله لرسوله ما يشاء zai ce ai Allah yana halatta wa annabi da wanda ya zo وقال إني أخشاه لله وأعلمكم ma'aikata Allah ya fushi zai ce ai ni ya fi ba Allah kuma na fi kusurin iyakokin da lafiya kan da ba Allah ta ba والآثار فيها أنا أعلم أني لجها to hadisai da hadisai da wani da wani da sun yi yawan da ba za mu yi shi wani sun ba da ya yi ba su yi ba لكنه يلقن مجموعة على الكلم اتفاق وقال هو ابتداء sai da yawan ba a gaba ɗaya guri guda abin da za mu fahimta shi shi ne kome da su da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da kome yin tsari ولو تعود عليه عليه مخالفة في شيء من هذا لما اتفق هذا inda mutum yana ta masa cewa zai iya aikata abin da yake ba daidai ba cikin wannan duka na gada ba za mu hannu da wannan ba za su haɗu a kan su yi hukumi da alaikar islamu ولن كلا عنه وظهر معصوم عن ذلك kuma da an rawaito da gare su kuma da ya bayyana kara cewa ku shi ya nuna cewa suna ta masa wasu ayyuka da ma'aiki da suna masa kai da kuskure ولما أنكر رسول الله عليه وسلم على الأمر دوله da ba ya Allah da musa wancan mutum fadar da ya ce وأجلى بما ذكرنا wancan abu da ya faɗa cewa Allah yana hanta a nan abin da ya so da ba za ta mutum mutum ta masa wasu gari ba to da abin da muka zai kawai da an ce wanda da sauran da na hanta ba ne da ya hanta na ji mutum ya gudu Allah ba ta hanta وأما القرآن فذلك وقوعها منهم ليس فيها قدم بقية amma abubuwan da suke na halal wannan ya halatta ya hankali gare su zuwa na rawa domin a cikin kuma abin da yake da suka lalle abin da yake abin izini ne ya cikin su وأيديهم كأيدي غيرهم Allah ya sarwa da Allah ya kudu ne ababen talakawa ne a kan su إلا أنه بما أخذ من به برزيق المنزلة sai da cewa su saboda abin da ake bance da shi ne da ɗaukar matsayi شرعت لهم صدور من أنواع المعرفة da kuma abin da aka hafi da su da shi daga hafi na na ma'arifa وصدوره من تألق المعرفة بالله والقرآن da abin da aka zai su da shi ne daga hafi suka da zai suka tattala Allah da kuma yan lahira لا يعود للدعاة إلا ba الصدورات a sa ko komai da cikin abubuwan da Allah ya halitta gare su sai abin da yake nan da mutane sai ga wanda za su karɓa da shi an samu wannan tabarki na wasu ya hau da ko gyara a cikin da kuma da duniyar su da wanda aka riga daga wannan zai zama ya zama ya zama shi ma kuma da kuma da mutunci da Allah وما بينا منه أول kamar الكتاب yadda muka bayani a farkon lissafi da cikin zaɓin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wajen cin abinci da wajen shan abin sha da wajen shimfiɗa da wajen tufafi da wajen kaza duk mun bayar da wannan abubuwa su duk halatta ne kan tsare da yayi kuma kuma yake yi gwargwaron abin da kawai zai taimake su na duniya da tsare tsara da tsare yunwa da tsare kaza kuma baya kai ba san da san
وكان لك عزيز فضل الله على نبينا وعلى wannan ya bayyana mana girman kudura a kan sallallahu alaihi wasallam a wurin ubangiji da kuma sauran annabawa أعمالهم قربات وزارات ya domin kiji zai dukkan aikin da ya zama kusanci ne da Allah kuma biyayya ta ga Allah إذا تكون مخالفة ورسم المعصية ya zama da yadda zai da wani kusanci na tuba a wani gidi da kuma aikin sa Allah ya kama yadda ya yi ya yi ya yi kuma na mu kuma sai ku hango Allah ya kama kowa biya lafiya Allah ma ta kama da yin ya ma ta kama da yin ya ma ta kama da yin ya ma ta kama da yin ya ma ta kama da yin كذبت قال من الباب استطاعت ومن لا بتاعت العالمين فجر ولا بالإيمان وزاد عمل الإنسان وإلينا وصل الذين عاجبوا فلا أهدينا وعملنا ذرية مباركة ولله بعض شهادة وجعل عني كل حتى آتنا إليه من الصراع العاجلة البصر الشديد يوم المال الشديد ولا نقص به كل شيء عليه السلام وسلم وقال الحين اللهم عليه الصلاه والسلام عليه السلام وسلم وقال الحين اللهم إن محمد ربنا وسلام على المرسلين والحمد لله